é, trabalho, a gente é que não vai passar Tampaknya sama ini kan tidak bisa Besok Dan saya kira kenapa Dan Tidak Saudara Dan kegiatan Ini cara untuk Ini teman-teman cara untuk Sekarang Sekarang Saboda haka cewa wani titi Dia duba wanda bangare bawa da ke daga kwanfani gaba da sai sauki kai kwanci misali wannan zuzu yana da gaske to saboda haka na kawo ta zama zaji ta duniya akwai abubuwa da yawa ta rasa akwai ma'arifa sun amma akwai ɓangaren abinci jiya raka a cikin dubu kake ko dubu ko dubu ko mai goro saboda ka a cikin ake yi masu a saurara wannan biyu shi ke tsarin don waɗannan bautuka shi sa ya ce ba da وهواه التعاطف وانا كمان ده فعلا شيء بقى انا كنت فعلا تعاطف ليس في متقوم شيء يرجع عن وسوف تكون كل ذنب منك ثواب تجد كورا مثل بعد الكتاب بشرط وكذلك بنفي الإسراء واليتباء واليتباء تنسيقا الدم الشقاء مثل وتوبة تنمي وتوبة تنمي كل تنمي الشرع تجد مثل توبة حرمة كل شيء مثل كتوبة تذكر بالمشترى من أجل هذا الأمر إذ ترى ما كنت أجل هذا الأمر أجل توبة هذا القرص تجاهر على دين الاشتاق المنشئ هو تجد ونحبط فلا تقع هو الحكيم مطلقا هو مستوى هذا الصدد تلك الإنسان كمانا أما شيء البداية وأنا سوف أقول أنا نفسي سوف أقول أنا zuwa cikin a musulmi ne haifin ba kan ta ga wanda shi ne kuma a ce ke din nan baka san da baka san wani irin wanda kake ko kuma daga wannan tubon ba za ta ƙara aikata shi ta za ta ga magabata za ta ga in ce تؤمن بالله بإنسان داود الصالح من ذلك على الرضا المادة الأربعة الرضا ذلك وأهم أربعة أظن ذلك في بيان الأيام من تعاون أربعة أربعة ذاك في كتب شدة الشعار في إتباعه سو ذاك يتبعنا من كتب ويسر وكلها تبني كشف شارع آخر تجي أعتقد فصار يعتقد يوم ليس أوفيه بالجنة وبعض الأمين فطبعا هذا وجه الكبر يذكر بدل كاشف عنه أي أهم مقدم ولكن إذا كانت تريك باشي مكان أبو هرام قولا تابعا على الدعوة sannan wa abuwan dole da da aka fi damar misali abu haƙƙi na ɗan adam kowace irin haƙƙi na ɗan adam ba na ɗan adam ba na wasu shakwaya ne a nista da farko wata haƙƙi da aka buga ma misali da ne da haƙƙi iyaye ko aka buga wa ƙarshe misali da haƙƙin mijinta wanda shi farkon cikin kwanci da ya amma yanzu da yake faruwa ya zama yi ka fitare ka baya da ko wani shakka da sani ko wani shakka shi ake dubawa wajen karɓar da daga nan ka zama ne ka zama ko a na titi a na ne amma ba mu da yake saboda haka ibara ba ko ibara ce ibara ce da ita mutum ba ya ce ne su da ita فلا كان وعمل المستمعين كردوا كردوا عند لا حرام عليك لا تستطيع وكأن بندرة كبيرة تكبر كذا كذا جميل أنت وأنت نرى أعلم كأنك وكل كل متأذى أنت شيء وقوع kuma lokacin da shiga sun cikin shigararsa take lokacin kuma mu ba mu mace ce shugan da ke ma'adar na da farko na da amma kayan na da ka bata ka bata wannan na da ta shigarar farko idan kuma ba ka yi na dawa ba kamar kana jiran ciwo kanka da ka kuma ka bar abubuwa kuma ba ka yi na dawa kayan a baya ba dalilin wannan ya zo a cikin gumma da ya rawaito a shi suna dinsa a cewa cewa a nadar taubar haka shi ne da wani shi ma ya rawaito shi يعني طبعا يا رب وأمسك عائشة من كثر الصلاة فيها من الشيء الذي عائشة يا عائشة الموت الذنب والذنب فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار ذنب هذا من يا عائشة kuma na dama ce da yi ba na amfani Bishop da kala shi na dama da keratin shiruwa, shiruwa, shiruwa da gabataccen zuban da aka. Ma'ana daina zuban gaba ɗaya lokacin da ba. Saboda idan baka daina ba kuma kana na dama, ikimawu daina kawo da kanka yaya za ka yi na dama a kan abin da kuma ba ka gani shi ya sa yake cikin ka kusura wannan ke kusura sannan kuma za ka kore kusura shi ne a rashin bari rashin bari ba a ba kamar yadda ya zuwa da kusa a rashin ba الإنسان بعد الشعر شكل أو شكل ولن على بعض ولن الصراع الدين يتراجع الصراع المكان يرتقي من الأسلام فقط يعني على الساق مثلا فكانت كلمة جيدة من أصاب من الصدي لا كم بلد وأن أصاب لا والذي يقول على ما أعلم wanda sadaqa da kifa da shi wannan wanda ya ba da dinga sadaqa a sai ke kurku sai ke kurku a yawa a bayan ka tuba ka ci sauran nishan ka ba za ka nazarci ba bari wannan hukumi na farko na duk mutum ka gaya wa kowa duk wani tsintattun kofi yana tsarka a kamar na ba zai ce ma shi kifi da'awa ce ba saboda wanda shi ne kuɗi na farko da su kan shi ya ce ya ce tsari ka abun abun kaci to ya cike shirukan da rika in ya cike shirukan da rika shi ya tubarsa ta shigarsa kusan shi da in ba haka ba dan ne za a ci da haka sharafi sharafi zai nuna maka murjin tsarin tsadar haidaran ba sai da sharafi sai kuma da izini da aka ba ta abubuwan ta da saboda haka sosai a yau a kullum muna faɗan da cewa harkar kufanci da sadaka ana kasa aikin a koma kan abin da iyaye da kakanni kakanni idan ba haka ba kawai da awa muke musu kware da awa muke musu yadda da shi in aka kira kufanci a cikin baya saboda rashin ba idan aka kira تفكر ذلك في جهنم المباركة ثم ذلك شكا شمسا ذلك في جهنم ومن يشك من ضربة الشكا ذلك وحافظ التقوى اجتناب المغتصاب في ذات وقاط في ذات النار فجاءت الأقدام حقا أربعة وهي للسالك كتب المنفعة waɗannan bai suka kari kuma mutum da ba to ka tuba kamar yadda kuke bayani abin da ya rage maka shi wa hasil taqwa a taqwa din ijtinabu da nisanta ba ce bai ba ba a ce ma ka bar abu da aka yi don abu da bai an ce ka nisanci abu وقتل أبو الكفر كمان القرآن يشي لا تقرأ ولا تقرأ بناء ولا تقرأ بناء الشافع كم تسجيل هذه التسجيل من مكان تسجيل هذا الشيء nisan da duk abin da Allah ba bari ba bari ka abokan kusa da su wani da kuma aikata duk abin da Allah da su suka ci a hanyar. Ki zaɓe nisantar a gane wa baƙi da kuma baƙi. Sannan ba su samu aikata abin da aka da su suka faɗa shi ma a gane shi da baƙi. Ki zaɓe na da wannan ne za a samu za a samu makamai za a cin mutum فجاءت الأقدام حقا خطأ كشكشة تكون سيدا منفوسك اجتناب دائرا وباطلا انتصاب دائرا وباطلا هو الشيء هذا شيء اجتناب مشكل دائرا كبر شيء كبر شيء كعبة كبر شاشة kamar cin guba haka abubuwa da dare nisanta kuma na baɗin shi ne kamar hasara a zuciyarka ka cike raya a zuciyarka zuciyarka ka cike kuciya a zuciyarka abubuwa da suke koyayi su a zuci wanda Allah ya hana aiki tare da sanin aliyu ka san magana da yadda duk gaɓoɓi da yake cikin wannan waɗanda gaɓoɓi akwai su a cikinsa akwai su a abincinsa misali da zan ba wa kowa ya gane misali ta yi a farki sai ka ga kana da hasa kana wanda yake domin a kusa da kai baya wani lokaci idan sarki ya yi ƙarfi ko cikin ka tashi ka zauna ma sai ka shiga da shakokin بعد لا إله إلا الله مسلم كرتيك باولنا عشر مثل بس وإذا تفرنا باولنا عشر لما قلت إذا تداولنا عشر مثل داولنا إذا لا تحب ذلك أقول لكم لا أكشف ذلك akwai shigar ka dace shi ake ce na kwasiya kullum ka akwai misali akwai na ba aka hancin ka akwai misali da misali ita za ka kayan ku ka shiga cikin kashi kana jin bayan wanda wani da suke yi wasu mutum ba da wata hanci ta hanci haka hancin ka wani gane da ba hannunka abin da takwas da kuma sani komai na gaske cikin kafin sani to a nan abin da ake yi da babin takawa gaɓoɓin kan naka gaba ɗaya na zahiri da gaba ɗaya ka nisantar da su da su suke abin da Allah da manzo suka gaɓoɓinka na basu na basu da na zari ka sa su aikata da abin da Allah idan ka tsaya kawai a gabo cikin zai baka zo sai dai da awa to dole sai ka hada da sai ka hada da ka hada da ba baka kula da wani sai wata zai ce maka don ba zai yi misali a ce mutum a zuciyarsa da hasara ko cuta ko yana ciki da ke yana kun ke hanci yana da kashi ko na a daidai wannan lokaci kawai suka cewa don yana fasa yana abinci da zama ko masu saboda wani nan abubuwa na ba su amma ba ka rabu saboda haka wannan takawa da ya faɗa Wata sauƙi yana ba magana kan mabayar da sauƙi da shi a nan ya ce duka su kashe shi kudu wasiya wannan kashe kudu misali aka ce a tsari shi ne mutum da ya baro dukkan hanyoyin yake hanyar Allah za su tsari kowa za su tsari kowa shi ne su kawai hanya ya zama hanya ce saman saman saman zai fita hanyar fahimci zuwa Allah baya baya fara kowa ba su kowa ko a tsari cin da kuma dan tsarki mutane da su tafi wannan tsari ya ce wata da ita da yakan ce a tsulubu na afirka yakan ce a tsari suka tafi na dan tsarki wannan shi da yin da ya sa ta kira ɗari kan maganin ta ka san duk hanyoyi ka ji hanyar da za ta kai ka zuwa kuma alƙada kana riko da bari tsadar da haidara ka cike shauƙar shi ta ce ga ɗaskari ka ba da shi waɗannan abubuwa su su mafa da hanyoyi waɗanda za su amfani da turo sai da amma istinafi na zaki shi ai istinafi na zaki ko wace sai an hada shi ba ba ga kofi na zaki da ba shi ne ya kawo ma bayani wasu da su gabobi da su suna bukatar bayani ne ce na farko da ce da duk ainihin hadisa المعاني يكون في سبعة سبعة أشعار يدرس إلى الجمال لكن زي إذا نسى لك كذا أبو فحم شحاب أبو فحم أنا لا يؤدي أن كل يوم كل يوم من الأخبار كل يوم من الأخبار في الأخبار magana mata da sun koyi da da idanu na kallon abubuwa duk abin da aikata shi a gare ka haram ganin da baya ta masu haram saboda ganin abin sai janyo ka aikata ko ka yi sha'awa a ga wani can aiki ne a ko majalla majalla aiki kuma mata ko ko suna da a ta tsara a bayyane ko ka zauna haka وكتنبيا كتنبيتابا وكتنبيا كتنبيا كتنبيا كتنبيا وكتنبيا كتنبيا وكتنبيا كتنبيا كأدى إلى الأشياء أم حتى كتنبيا بطنك وكتنبيا الإنجازات الشعور yasa za ka ga matasa saboda kan dabbar suna suna son wasu amna amna akwai soyayya a kan amna alhali ka karfa tsara ya ce idan ki ala ka kan amna na kuwa masa ba mu ba kula ta ce da wani ba ba auziya don ku ba shi da tsara amma da mutum kallon gwad da za a masa za a suna shahararru kan gwad a na wani shawo saboda haka wannan gida nan bayani ne a kan tantan abubuwa tanta na zafi haka ne ke yi ko kusan abubuwa ne mawa wadatar kuka abu hatta وتدخل آيات الله يدخل بها ويستعبر بها ولا تدخل حتى يكون الإسلام يمكن تأتي مجالا مثلا لا توشي توشي واتي واتي تخصصنا عن طبعا الصراع واتي واتي تخصصنا عن الصراع حتى هو واتي نبعثة تشتي تتشترى وتمرر kuka zauna inda ake hirar ‘yan mata hirar da za a sha'awa ko inda ake dakin da shuna ko wanda kawo ma maganar wani ka saurare shi da ya yana kawo ma maganar wani ko ka da ka saurare ko ka da shi da shi ba da ku ba da ma ba ta ciya da jin haka ba tare da shi a cewa wani sai shi da shi da تقع الحقاق أنا كالربا المحال يشي وزكي تسألك بس حرام في أجريك كحيك حرام في ككبيئة لما جئت أنت لمن كبرت الشواء فقد أهلت أنت حرام ما حرام تعال كذا أصلي أجداد أنت كل شيء طبعا كذيبة كذيبة لكن كما في الأمثال فكذونا عند عشي كذيبة باطل بعد مكان عرض يكون معتاد ويا باطل والكذيبة أصلا تعرف السماء ولا يتفاعل بعضها فيكون واحد ba nuninsa tamkar ɗan uwanka ne ka yanka shi da wuka da fefe nama kuma nama a ɗan yake shi za ka iya wannan sun kuma ka ba ka iya shi ko wani ne ne ba za ka iya mutu da nama ba ko wani ne ne mutu da nama ba ba za ka iya shi ba ko an gasa ko an taba ba shi babban ce ɗanyen sa wanda shi ne muni da kare amma kuma na ana sai wannan karka yi da harshen ka karka saurara da su yamima kuma amma sun ba sha'in ginanne sun fi ko shi kawai jira su tara hatta ga amfasa su a yana da وقوة تكون حمالة الخطأ حتى ما بعد فكان مطويا أي من أغنى نكاسي إذا تأتي من بعد أغنى تعالى مع الستة ما زال من شتاء أقول إلى أقول من اليوم حتى من أي من يتمنى مشاكل وضعت وحمالة والحمالة الحطب كناية في تعلم من صفات مكان المستقبل سوري فتسلمه الجنة من الأوطان والتسليم حول لا فتنة فتنكون في دا موتى ومشعر يحدث أو تشعر kamar yadda ba a yi kake bauta wa kuɗi ba kuma kai ba a yi kake ɗaukar magana mara kunci da ke kira da kake kamara ba maka ce kunci da bari a cikin da baka gani ba ba ke kawai magana a kunci ya fito kawai kamar da yanzu matasa za su shirya wani labari na karya a gaba labarin a ƙarshe a yaɗa shi a kuma a yaɗa shi an yi gaba da makariya ne a wannan gaba aka yi fashin jikin tsarfa kazi kuma a ƙarya wannan abu ne da ke kusa da jan shafi da cikin kwanan ciki har a zarfar da a rike cewa maza da tsara su da mafsahai wanda ta an za'a da tsarfai da alhaji لسانكم أحرى لسانكم أحرى بشرط الماجي مشي حتى البدوى هي تلسان أعتاء أتي يا فروان أبيت مكا أكا كاو أكا أمشي هنا لكي وإن أبقوا ليا أبدا كنا وأيدك لو أكا تضارة sannan in aka so mutum harshe kuwa ya ce harshen kasuwa shi ya fi cancanta a shi ya bar wa kasuwa ma'ana wannan kuwa shi ne karka yi jiba ne da mutane a harshenka karka bata mutane a harshenka karka bani kura a harshenka karka yi karya a harshenka ta wannan da kuma a baya ya ce karka ji a kunnanka mutanen ya kawo ne ya kawo gaba ana cewa da raba ya janyo a kawo ya wasu baka da wani na hawa ya tsoro kuma shi ya fi shiga ya fara yana cewa ba da cikin nasa ya yi kanar inda hawa hawa a cikin duk akwai abin da yawanci yake shigar da mutane da zuba su shirin ta masu haka kamar harsunan su ne a galibin yan wuta harsunan su ne suka ta da kai saboda haka harshen ka kamar da sama da faɗa domin kare da ne da ne da kuma ƙa'i saboda kuma kairin alfuwa in ka san lokacin da bakinka ولا تتأثير دي بتساعد ذاتي أنا ذاتي كي ذاتي أنت قد تستخدم بعض كيشو أنا جاوب مش عارف أتكلم طب هذا هذا شيء أنت اليوم أحد الصراحة جاوبنا يا فضل الصدق مؤمن الحرام zai kiyaye cikinsa kuma daga haram kada ya yarda a duk da yake haram na sha ko na ci da ƙetare makogoransa yana abubakar da sarki aka an ya shigo gida aka kawo masa mamman ya sha bayan ya sha sai ya tuna ya sha na manta domin da suka bayan na sha'ayi na ya suwa ya kawo sai suka ce ai wani ne ne ya tafo da rakuma na zakka ya tako ne a wannan rakuma shi ne kuma ya ɗan san mana ya ɗan kawo mana ku duba raƙuman zarkan ba raƙuman na zarkan na sadaka amma sai na abubakar ya sa ya sa a a makokoronsa da gangan gidan su amai da badda murnar saboda ko ina kula da cikin yana magana an fito a yana tura ya yi masu kuma su mu abin da sun mutuna tsayi ba mun ne tsayi ba haka ko ina kula da abin da za ku ci da kasance ku sha kasance ne kasance halaliya da halatta ka tsaya ka tsaya yadda kuka ba shi biya duk kuma abin da yake jirgitacce ne shi ba shi ba shi da yakinin wannan abu haramun ne ko hadal ne a wannan lokaci sai bar abin shi ikimanin da himma da gaske zai ba wanda ba mu ke tura a bai da kuma da ta bakan kafin ko فكان حكم تعرفت الحلال بين وبين الحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقى من اتقى الشبهات فقد فقد أبرأ من يقول من يعبد دينك فلا من يقول الذين ذاك شيء الشبهات هدى فتبتت حرج الصلاة ba da yin halarci su ba a wani lokaci da ta bari a za ku fitar da ba a ba a nuna wakil ba shi ba su ga shi ba abin da ya sa ya ce imani kusan yanzu a da zuwa gadi abin da yau muke ganin ba a cikin ko in ce yawa ne ba misali shi ba a kai ne aka ba su kashe ka biyo a jaka goma wannan abin da ma na fiye da shi ba shi jaka goma kowa ya san jaka goma da gani shafi ne ke siyarwa abokinsa sai siyar ma da abin jaka tara da rai haka akwai rabin jaka ko wannan rabin jaka shi ba ne a adam za ka dawo da shi ka ce ku ba ne wanda abin da ka goma ake cewa amma abokin na ne shi yanzu ya rage a karatu ya ce a ka yi ko ya kake ne abin da ake yi ba kuma shi gaskiya ba mutane za su yi gaskiya ya ce a cikin mana bayani in ba za su ba kan da'awa ba su ba ya faru farce hukumin ta fi shari في الفتش والسعي بمملوك المريض لضيافة الفرجة في الجاية فرش أنا هذا يكفر لأننا جعلنا عليه وإذا ذكرت عليك سوى الحاطب من الشهور والحافظات ثم ذلك الجنة سعادة والحاطب من الحافظات هكذا الله يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا ويتقي الشهيد يقول كيف تقولون sosai ko zai sa wukaya katanga tsakaninsa da Allah a shaɗi wannan suna da zai girma ma'ana Allah da baya ba da aka shashari alhaji wanda kuma duk da suke fita abin da Allah ba da sha'ada shi cewa ma ta sha'ani ma ta wa wa za ta abu amal illa na abin babu wani lamarin da kake ko wani hali ko wani aiki da za ke a ce a wannan lamarin ko a wannan aiki Allah baya daidai da duka ɗaya ba ka isa ka kuce ba an sa kuɗin da ba ko ka sai sa aka zuba masa ala ta cewa wa ma kunna an khalqi al khalqu dukkan hanci aka zuba masa ala ta cewa wa kabala akan aka yi cewa fa da na fuskanta a daidai cikin وما كنا خائن تعرف انسان تعرف تتزوج قبل كم كسب الشيوى أئن تكايك الأجبامة يتكون أنان تكيد تكايك الأجبامة wanda ya shafi shi ba makamu shi shahada wanda ya kasko ga wannan sha makali bai fita ya yi mutu ba ma sai ya san mutum kan da yake shi a dan haram musa da kuma da hadis da ya so ya huta da tsawaiyyen sarki da tattalarsa da yake ya kula da shi da halin ta kuka da abbasin na abbasin ko kuka da abbasin na abbasin da ta kuma shi kan rafi au samawar au samun ya a ba a ba a yi saboda idan yaro ka ka ɗaura shi kan wannan ka nuna masa cewa duk lungun da ya shiga cikin da ya ji yana tare da haka kada ya dauka yadda ba ta da babansa ko mahaifinsa abu Allah ma baya tare cikin da ya yi abu Allah yana tare da Allah kanan ba zai iya aikata shi ne ce ki zabi ma'ana ka ji tsoron hukwa da abin da aikata ko lokacin da ba shi ka za ka yanzu misali rayuwar da kake a nan za ka ga za ka ga ne za ka ga waye kana kana cikin ya sai ka hauka a nan in ka mutu aka tunne ka a kabar cikin na ki ta mun fara ka san in ka kama ni da yake faruwa to duk da aka yi ka tsoro cikin الشهيد الكثير تسمى السعي لمنطوق لأي والسعي لمنطوق لأي لكما تجدون حتى أجدوا مثل أي كذا والأب والدعم والدعك حالا تكتي تسعى لك أنا لو تجد تكتي يشيوا بلكي كذا عن حرام الدين وأدوك من عبد الأشياء in ka tuna wannan kan tsorace shi kure ka ba su aiki a iska ce wani wani matar kama da kaga ne ba ba wani ka aka ajiyar ya tashi a wannan karatu da ake yi na kusanci da kuke wani da shi ko ko ko ko da a kasashen Allah ya taimake shi وجوه الكبيرة حتى يا جماعة بدا yace su ne shi sai da ta tattata suka gaba daya har sai ya san ne ne asa ke wanda shi wanda shi ne kuma shi aka shi ma'ana tunji ba ya kasa na kowanne abu sai a yi sun da tabbata ne in haramu in shi haramu ne bai kuma a halar da ya yi ba su ba irin rayuwar da yau kuke yi kawai sai abin da muka ga dama su ba su mutum na mutum nuna aka bayar da ne ta baya nuna hanya kuma bayan ya dama da aka faɗi noman na tsakani ba tana aikin talakawa da shi ba talaka ba eh amma duk da yana da nauyi na aiki cikin wannan tsakani da shi ne a yin mutunina amma ne ya sa ya sa ya amalo wannan matsalar da shi في أن الله تعالى يكتبها وآخر أن الشر يكاس من ذلك إحمال الأسم والإسماعيل. ذلك في هذه الصلاة والسلام هو الجهاد da bai san bai san hukunci ba yake shi shi ya hukunta da yi kamar da aka tura ta mai da cewa a kafin a wajen maka bai da ko hatta ya hashe buka وشيك على وشيك لو الإنسان يحافظ عليه حبائل ليس هكا مثل يأتي كما يبتدي القصيدة الثلاثة القصيدة الأولى الثلاثة وهذا الثلاثة التي كل شيء من ضمن الشيء يمكن كل شيء لكي نقول هنا كذا أما يجب أن تثبت على سكتها ولكن هي لكتيا ba za ka yi kyauta ka kuka sai ka aikata ba sai jin ka tsaya ta mutakin harba suna biyani ba haka shi kuki ko kuki gani wannan tunanin da ya ba mu ɗin sun shirkin da muke da shi ko a yayin al'awari ya ba mu tunanin ne na barin na barin istinadi wanda yake na bayan istinadi da bayan barin abubuwa da bayan a nan kuma ya shiga bayanin barin abubuwa harsatu na babu ne shi ta yake barin kamba zai tsaka da zuciyarsa nuna biyar da gaya da ayoyi da yawa kuma bayan a kan biyar الذي يشعر في بيان رسول يا أسد الشمسين حتى من أسد الشمسين سوى كالذي مهاره جاء النار إلى آية إلى إلى إلى الشمس الأقصى وحسدين حسنا حسدا من جعلنا يؤمنون حسدا عيسى سوى من شر عبد عندما يبالغ مني من نتيجة أسوأ فكأن هكذا وتقليد لا يسمع معناه إذا كفى من أي قولي ما يما أشوف شيء ما أخي كقول كقول تقي كقول idan wani ya ji ina zuciya ka kai shi ka matsala ya ji ba ya son a baka ko ba ya son ba ya son ka samu wani aiki shi kenan wannan abin da ke zuciyarsa wanda ake kira hasada sai ya lalata wannan da ya ba a sauri ya hana ka aikin da za a ce a ba abin da kai shi shi ya kuma da da shi ke cewa da yawan mutane suna tinkarin wannan mukan aiki a hasada ce amma ya inkarin su ya ce a kidaya cikin dabbobi shi ya fi cancanta a kidaya cikin za ka yi mamaki yaya abu a zuciyar wani kuma wannan abu da zo ya hana wani abu da ake so a za ka yi mamaki abubuwa ne suna da abubuwa a tashi suka da zama suka samu kamar aiki kamar ido ne da harshe akwai abin da zan fi mutum shi a wani akwai abin da mutum ya gani da idan da ya shawa sai wani abu samu abubuwa ne wanda yake da hannu wanda ba a haɗi bayan cuta ce hasara wanda ba zai yi ka ci gaba da Thank you. kamar ka ana fita ne ta cikin jego ne kuma da jere da kanki da kuma fadi an kafa jari wa haka da kutubin ba kulli jari haka ne kutub shi ne raya raya wanda a girman kai da zuciya haka shi a takafin girma sai na karshen abin da muna sai wani abu kanta nuna yana kuma su kuma a cikin ka ba a gani amma za ka yi ala da na ba a gaba a wani ɗaya ne bari da ya ka abubuwa da barka ce da kuma wata wace gari ba ka gaya wa kowa ba in ka gaya wa wani ya zama da ya ba ka gaya wa kowa ba amma a cikin shakka na ka ba da ma mun yi raka ko kai ba ki da hatta a zuciyar ta ka cewa ba ka mai aure ba ka mai aure ba bisa mutum sallallahu alaihi wasallama in kai sakka irin sallar safa yana cikin banda ɗari da ɗari saboda shi ne shirye cikin ɗari. Jin banda irin na masakama don ya gama ya ce assalamu alaikum ya ce assalamu Ma'ana ya mayar da sassan tamkar zunubi ne ya yi wa haka. Ya yi wa wannan zunubi wannan kurewar kucewa kuke kuke ba kai ta bautawa ana ba ya kaji cewa aka ta bautawa za ka ce a cikin ba ibadar ta ta za ka bayar da ita tamkar su mutu ne a ga maganar da ke ba kamar wannan da kuke dai tun wajen shiga za ka shan ba ma yana sa ba ta mamaki yin abubuwan da suka yi har tsammani da ya ma ɗauka ta ne kama da ta kusa ka za a Kaki a kaki a sheka ba ka taɓa sheka. ina ɗauka ba sun ta ga mutum ba ba ne shi da ka yana kan san ka san da shi ba ko a ga kuma a nan ba wanda yake so a kaji shi wajen kana gani kana gani ba ka so wata cuta ce a ta sa ba ka so a kaji ba ta faru haka idan kakkan cewa tana kuma da kan shi ne ba ya shi a yi ba ba a shi ne yayi yayi yayi kuna da cewa da ke can baya ya mana bayani musan yan habarta shudda da ke ci a wannan shi ba sai ya kwatanta maka da kuka maka tsarin tsarin ba tsarin ba shi kuma wajen tsarin aikata ba idan kana karatu tsarin da harshen ya kasance tsarin ba harshe kadai ke ke karanta harshen ka na zagi da harshen ka na na suna karanta alamar cewa harshenka na mai da karantawa ke shafi ba ka amma lokacin kana karatu tsari ko kayi uku ko kayi shida kan kan da karatu kawai harshenka harshenka idan ka yi uku kana tunanin ka tabbata cewa uku kawai gadon bayan ka na gari bane da gabaninka na ba in ka yi tsada da abokinka ka kana tunanin da shi ka tunta cewa goshinka na zari na cikinka ke gudun jiya goshinka na kuke na bari ke jira wanda shi ne za su yi a cikin da ta cewa yarka da gabar ka take ba da kun kai da da amma kana kana karanta fatiha kana karanta suna tunanin gabar su kanka kana kana kana tunanin gabar su kanka a haka kuma da aka za ta tufanci ne na na 2019 tufancin dama da ke sa a nan shirki ba ya kayan akwai tattalin babai na na إنسان نظام يجي وأعلم بأن أفضل الآفات حكم السياسة وقوم يجي كتنمي من ذلك تظن في تلك المكان asalin waɗanda suka fahimta ambata na gari da na babu duk da su ya fi wani kuma shi abin da yake ayyuka kana sun sha'awa da girma to kafin ka samu sha'awa sai ka yi a kaya a kan ka samu shahara da girma na kai yin karya tapi hanya dimani tapi dihafal bukan dasarnya dan kecil membuka na haura kau manusia botol Quran kekuma wasida wasi wasida lahirah dan hati mana kai wasida lahirah keinginan itu sudah yana son ma da shahara sannan kuma zahira ba duk waɗannan kuka yana zaune za da haka da kuma ba da saboda haka kan kuce wa sun fi da kan kuce na sannan kuma hanyo lahira wannan hanya ko hanyoyi da ya baka na wato kucewa ko mutattar mutane suka رأس الخطايا وكف العاشرة ليس الدواء إلا في مثل غيرها أنا بيان لي أتمنى أن أقول girma da shugabanci da kuma rafi da rayuwa yake rasu a baya tushen bai gaba daya zuwa mutu a da kana da duniya a kan ka same ta za ka aika kowace ilimi ita mai son duniya ta shi da ta shi shi da ta sai ba ta ta duniya sai ba ta ta sai ta koma sai ba ta koma ta ta saboda idan ba ka so duniya ba a wannan lokaci ka ga ta ta أما الشخص عليه السلام ممكن تعاشدك أشد من يعمل الشخص دين يبقى شأنك ولا تحب مني العاجلة وأنا لك مني العاجلة حتى تتاخذ من العاجلة من الآخرة ولتأخذ بكتب كتاب جواب تتاخذ من العاجلة ليس الدواء بالشرط ما كان ما كان تسبح إلا وغيرها إلا كون ما يملك تسبح على كل أدلة بالقوة في الجسم وكثير أدلة وكثير كتابة وكثير كتابة misali wannan inda za ka samu da cikin kwaya uku da sati ka ci da sha ruwa da lissafin aka ce da rura da kirari shi ne abin da kawai da shi za ka iya ko ka ce abin da bai tsara bukatar ka ba bai tsara bukatar saboda haka ne tufayen gaskiya idan ka kawo abincin da za su ɗau da tsawon ɗaya wanda za su ci na mutum biyu za su abinci lokaci ne magani ma'ana abin da zai dame ka bukatar ka kai guda ba su kuma kace in ke haka kai mara tabbata ba su tsari ya wani kowa da ke cewa a ita ba su wani ha a suke tsari a kan a kan wani a kan ita ba a cikin yawa da saboda ya ba ma ne sun ce a buka a da haka sun ce a a da za su ci wasu za su buka wasu za su baka ko ba su ci su ka ɗaya hatta yi su tarawa a bayan adori na na duka za ta zama gabata da yawa sun kusa a Turkey. Bakın güzel bir adam sesler abinden var. Abinden var ya da fikra çıkara kendi de söyleyin. Bunu çıkar. Fakat bu da güzel bir bir hadiseyle bayanın bilgilerin hakan hadisi çok güzel. Sonra da amcanın sıkın çıkaran amcanın Asiya, Koca, Koca, Anha, Yana Bağ, Şikara, Kubaya, yana ba wa shekara ce yana ba wa ma shekaru alƙasar da aka bawa na da shi ta aka sa ta alaikun da wata afda da zarka da da zarki ba wani safar ba da su su haya da duniya za ta kai da abuka sai shi ne hawa da wani ma'ana gujewa nuna son gajira wanda a kan masa'adar da sassafi yana nan da ba wanda aka sauka na dama a sauka ma wai wannan shari'a ta masa'adar na ba mu da suke gari na cikin sassafi gari kun na cikin a yau cuta da yaushe ne ma yaushe ne ya mutum sabon shekara da ne don dari dulu wannan shi ne a bayani a kan kusan kusan shi daban yanzu kuma a akwai da shi kuma da shi kuma ta abubuwan ya samu a kan amma yana memberikan apa yang penting Allah untuk mencatat berdasarkan kebetulan berdasarkan muamalah jabar dan sebab jabar jaai ketahuan jika ada al-khusyuk kunci nasan al-nasan al-nasan معمول ربي في النصوص بحق الشيخ العالم فالمطالب بحق معايا لكن إذا أنا فوق مية الله بكام حكي الله عز وجل زي زي كتب شيء تاريخ ولا شيء ولا شيء ماله عارف المطالب ورغبي مثلا حنون جزاء الأجر جعلت عن جزاء don ba zai shigo da bai iya gyaran mota ba da koyar mata. Ba zai ba ka yi da wannan? To haka ne wanda bai san arba ba, bai san hanyoyi da samun arba ba, bai san shiga arba ba, bai san hanyoyi da samun abu da sa arba ba, ba zai da fahimta da ya Wanda shi ya duk wanda yake so ya zauna lafiya ya san Allah ya san dole ya san waye shi kuma shi kuma gaba nan ya gama sharfiyar ta kuma ya kafa kai bayani a kai a baya ya ci Rabbanu sai ilahi in shi bai shige su ba bai san Allah ba bai san mutum ba ta yaya zai kama hannu da kai ka kuka da kai wani abu ne masu niyya ne idan ba ka yarda ba ma'aikata da cewa kuma ya rabu sabbin da su kafin da wani a haka da shi wannan da shi ne da yawa a cikin ta afirka a kasuwa ta da ya cewa a abin da mutum da dawo bayan da dawo ba tutar wa mutum بدأت تجد رسول الجنة a nan ya ce goshi ne kuma ya ce kawai da ya bari a ba za ka iya nema wanda Allah ya ba ba za ka iya nema a nan za ka gane akwai wani sannan akwai wani ne da ba mutum ya zo da nan kayan wani kakar shi wani amma ba zai da su ba sai ya san harka ya san ya san hanyar harka hanyar da haka tikka ta musa da rabe ba a har an ta suka hada'ar al-mani kuma su ta shida kada inna ka nake a da in ta yi ka كفرنا الذي عزيز أكفرنا الذي يجب من بعضه نزل عن بعض مع الترشد ورشد الشريعة والذي دون ما إن كان هو كفرنا من بعض نزل عن بعض فهم عن بعض زي كاذب وزي أما في كاذب وزي كاذب وجود haka yi aka yake cewa wata da da man a hama da ji hanyar wanda ya shaka da ya shaka ya shagare shi shawa sannan kuma da shaka shi Desde cama, dois últimos sapatos, sale da cama, se tirada, a cama, ba da kai ba da kuma da shi tun da shi ya yarda da kuma niyya amma in ba shi ba eh zai kwana da yari shi ne wacce dalila don al'ada shi ne ya tsini fi tsariki da bahari shi da ke kan wannan hanya hanyar da za a ji a sanar da Allah a sanar da Allah akwai abubuwa da yawa wanda idan ka ji akwai shekaru akwai a alimunan shota akwai yan fashi imani akwai farare abubuwa a kan kama hanya ce ta kasa a kan ba ake ba ka taɓa duka kaga ba a rasa ba a rasa tunani wataƙila ba ka sani ba akwai yan fashi a kan hanya wataƙila ma akwai ruwa a gaba da zai hana ka kai tafiya ko akwai damu daji akwai to hanyoyi su tasuwa su amma hanyoyi su tasuwa su sallama akwai abubuwa shi ke shi da ke ya taɓa bin hanya da abin da zai kawo maka matsala ba su ba da amma zai kama sai ka zo ka kanka ka fara kemudian sisi berkata si kita berkata syariah di mempertiagaan Allah semoga ini hikmat malamai kerana Allah Mereka si Kek bermusuh di kiamat Ya untuk kita Saya ayah Kek kita anak tak kecil sangat mana boleh saya berjuang itu anda kerana untuk inasan mereka Tapi ini abdal kita tahu saudara kita boleh kita apa kita berjuang dari semua Allahumma man khafa maqam rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa هو من خاف مقام ربه ولما عايش شو اللي بيحكي يا بس يا to shi zai kare ka zai kare ka har ka samu يذكره الله إذا رآه ويوسف العبد إذا مولاه wannan shi bayan sun haka guda biyu shi ya san hanyoyi da su an san hanyoyin ba da kuma ya kiyaye shi zai kiyaye shi a hanyarsa ta zuwa bin Allah da kaso da duk abubuwan da za su halakar da shi hakan idan ya ga fuskarsa zai tuna Allah in ya ga ya gan shi zai tuna Allah saboda kusancin da Allah wannan wani abu ne ya zo a hadisin musamman sallama hadisi na rasuwar manzo da kai shi makwancinsa ana dunari yake cewa da kuka yi da nayi da muka dawo sai muka yi da muka yi inkari da muka dawo ka muka yi tantakar mu da muka yi imani ba ma ji ba ma ba ma ji dalilin wannan shi ne girman fuskar girman fuskar isa wa isa haka na hanzara hanzara ko ba duka duka yana abu makarantar na faka hanzara ya aba baka hanzara ba san na san mutum na kuka shi ne yake faruwa da sai ce idan muna kun manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da muna kallon kasa yake zai kila mun shaida da zai san alka zai san da alka san dare a san aljanna amma da ta baro shi ta gida ta ga da mata ga yaran mu an ka mana sai da shi ba ta mai da shi sai da yana kuka tsaya da shi a kuma wannan na shi ne abubakar na kuka zama ku samu kaza mala'ika safa ko da safa haka mala'ika masarakku wa an cikin ولكن ساعة ساعة يا حمدنا ولكن ساعة sa'a ya hasana a haifin za a baya sai ce a cikin ga koyaushe kuna tare da kuna kasuwa kuna da yake na ko koyaushe kun da kuma harshen baya yin kuwa da su ya ce ai malaki ne za su yi wata su kawo da har gida suna gaisawa da su har da amma hakan zai yake haka ba zai yi ba zai kuma lokaci wani lokaci haka duk wanda ya naso koyar da ya ci mana ta ga wani yana nuna maka kan san bayan aka fara hanyar da ya hana shi ta imamu mali yake cewa akwai shekin da aka tun dukkan da kada bai hayar da shi ba yake cewa za a za a yi wajaha وجهت للمنكسر تذكر بالآخر اللهم لا جنة تذكر أبو الحسن بن المنكسر محمد بن المنكسر تشي جنة تذكر saboda haka wannan ba ta fi abubuwan da kan suke a fara farashi abu ne da zuciya ya sa yake duk cewa kuma a jawa shi wanda ce ne suka fasa kuɗi shi ne idan ya gani shi domin su da abda guda mota wannan abu ne su da ba ta gani da ta ga da kai jantar kasuwa ko kuwa mun ci ba da rana in ka gaba a cikin ƙwarar ce ka ga son ƙwarar ya ba da ranka ai wannan abu ne da ke ma a ranar cikin saboda aka kama wanda ga fasata ne yake karatu wani shugaban ce هي كما تثبت الحيرة ويؤتي الأرض إلى مدام شو الرزق الفتاة شو البيت الكبارة شو بيت الرزق وفي بيت الكبارة مشوطة تمشي حسب يحاسب النفس على الأنفاق wannan aka yi ko kuma guda sannan duk mutumin da ya ji haƙƙin sunuci da nemo kushi ne waɗannan sukoki guda kusan da ya ambata dole ne ya dinga yin kansa hisabi a kowane numfashi ba wai kowace rana ko kowace wata ba idan numfashin ka ya fita ka san da me kai a ciki ma'ana kan ka yarda ka yi numfasa ɗaya sannan a ciki ka aikata sabo ko a ciki ba ka aikata wani aiki ba kai ka yi asara shi muhasaba da ake magana muhasaba na safe da dare ko na safe da dare ko muhasaba na wata wata wannan ba haka mutunci ba harkar kufanci shi ne kowanne saka ka san da haka kada sai da mutu kun ta haka ce da bashi ya wuce sakan kanka saboda in bashi da dafi ba su ce fara a sakan kaya za ta nufa sa su da yawa su da yawa saboda haka kowace sakan idan ta wuce to ka san da me kai a ciki in na dubu ne ka tuba ina da kai ne ka gode wa Allah ka kare shi ne yuhafi nafsa ala al-anfas shi ake cewa fi hakikinsu ibn wasu ya sa tufaye suka ba wa lokaci muhimmanci har a imamu shafi da ya je ya zauna da tufaye shekara goma sai ya ɗauki ilimin da yake yi shi ne yake cewa a sahib kusurciyata ashara biyu yake fata'allamtu minhum aw fatarikuhum yaquluna المخ كالسيف إن لم تقطعه بالطاعة ويقولون نفسك إن لم تشغلها بالحق تشغلك الباطل ويقولون الأدم بالطاعة لكن ما شاءت يدون لكم فاشي كان هما لا تعمل كل يدرك يدفع عن الصداقة هو إلي نبوه شيني أمباني لكم suna cewa lokacin tamkar takwas idan ba ka ne shi ba shi zai yi ma'ana lokacin ba ka yi amfani da shi ba ka yi aiki a bayan da shi ba to shi zai yi amfani da kai ne ya shi ba ya amfani da kai ko wani kai wanda yana nuna cewa dole ne ka sassa lokacin da ka yi a shi shi ne muhammadu sannan abu na biyu babu shafi yake cewa ranka in ba ka shagaltar da kanka aikin Allah na gaskiya ba zuciyarka da ko nafsinka da za ta shagaltar da kai aiki da ba za shi wannan kuma gaskiya ne idan ba ka zaɓa wa kanka wani aiki na kai ba zuciyarka za ta zaba a wata saboda mutum da kuɗe ba su ke zaura baya in bai kirkiro wa kansa aiki a kai ba zuciyarsa za ta kirkiro masa wani aiki saboda haka ne dan ba kai ka za ta baka kai ka na ko a kai kan mata ne in ba ka zauna kayan kuɗi ba za ta zauna kai kira da abokanai saboda haka abu ne wanda in ba kai wannan ba dole kai wannan abu na uku kuma imamu shafi ya ce ubaye suna cewa ta dauki sun mutane duk mutumin da yake tana ba komai a mutuwa ya mutu a ya shi ka mutum tana da idan ya ga dama ko ba su san cikin ta ba su ke shi ta mai gadin sarki ko mai gadin babban mutum a bakin yana bari shi ne yake biye ne hawa da su ba ne ba ne sa ma da a shirka a ƙarshawa yake cewa ya san wannan da ya je umara ya ce ya je da sarkafi da kuskure ne wanke da ya nuka ne da ya tashi da kuma komai ba da ya kuma wajen asirin mutum da za a shiga sun hawa biki sun ya zo za ce ina kayan ka ba ba ko ka sun ka ya ta amma shi ne yi da ya kira wani cikin da ake kira ya ci ba kuma sauran da suka san su kare idan suna fara ya ce da wannan ne na gane cewa ba shi da shi ya kai da ina da za ku da za ku saboda haka wani abu ne kamar ne a da kuri ya zo ce kuri bari misali abubuwan kuma tafiyar na ta a biha da fara a cikin da ta ce da fara ya akwai sumomi guda biyu wanda yawancin mutane suna faran kansu ba su amfani da dama ni'ima ta farko lafiya ni'ima ta biyu fara ya ci lokacin da kake da lafiya yana yi harfe yawa idan ka yi rashin lafiya da za ka yi harama kuma rashin lafiya zai zama to maka ka za ka kuta har da lokacin da kake faraki ba ka da aure kana mata ka yi salatin a jirgin kuma ka yi kasa kuma kwanan da ya kawo shekara ka hatta shi ka hatta shi da ka hatta shi ka hatta shi ka hatta shi na kuka da rasha da balaka صراحة الكل مرات تقولي كي تحدث كي تحدث تقوم أشرف عنك كهذا الحديث ثم تؤثر يا الإنسان إلا في shekara da tsarin shekara ka sai da kanta ba ka shiga jama'a ba a ganin ka kuma ba za ka amfani da za ka kare cewa ba ta da abu cewa tana da shekaru ka iya fahimta ka yi amfani da shi domin haka na kana lafiya ka yi aiki saboda haka lokacin da kuma ana hanyar da ta yi shekaru ka iya kuma ba ba ba na da yawa وإثبات الاستثمار فيها تقول هذا المحافظة عقد شيء في الصوت وزي مثلنا وإثباتها محافظة كم محافظة جاءت الصوت عليك سوى أظن عليك سوى وهو الذي جعل لكم الليل والنحار في صدقه من أراد أن يتذكر أو أراد الإنسان كما ذكر لكن في وجهنا أي أحد حتى لا يدري درانا ثم درانا كذا كاين لكشي كثير من أبو أبو أكين الفادقة تلك بيت بعد الدنيا تلك الكون فإن كان ثلاثة التي يقوم بشكرها inda rana ba ka yi ba akwai dare inda da dare kake inda da dare ba ka yi ba akwai rana wannan ce za a ya sa yake wanda duk da rana kusa da wata hana fin fakaita da mana za ta an yi tattara fara da shi ba da kai ne cewa na muhabbata ويزيد الخاطر في القصاص والاستقصاص فلن بين أولى بدعة بنت يزيد شرطة تسجيل ake wannan asibiti ne da su a sauki cewa ku baye in ka ce za ka ji Allah ka ji ka fahimci Allah ku ce tsarda ya iya kokarin ka zai iya dace ba maka wasu abubuwa a zuciya za ka ɗauka ilhama za ka ɗauka dan mace idan mana a ce dan mace ina shi ba saboda abin da yake ba da wasu shi mutum kana akwai وعلى استحاب akwai wa'adi da halin na ma'aikata saboda haka yake dole ka mayar da ba duk abin da zai zo maka zuciya da da wannan ne ake fassara wannan aya an ba ba ta alaƙi kuma ma a sannan da rasuli wa na nabi illa ita ta mata حركة الشيطان في الجيش ويطلق الله عن الشيطان wanda annabawa ke nan idan suna karatu shekaru za su kokari su ce ba a ويسرق الله الملك الشيطان ثم يمكن الله تعالى إلى يقوم هكذا سيرا في فنشي ashe duk wani abin da ya fada wa kwakwalwarka da tunaninka sai ka ce wannan wannan fa'ari ne wannan karama ne da ita sai ka yi cikin ya yake cewa ya gamsu da gari da shi a kan ya yarda da cewa shi da ne a yayin da saboda tabbacin dukkan da afirka da ibada da suke ibada da Allah kokon Allah a yanka alheri wata rana yana tafiya sakar daji yana tsaye ba da na ba ba kawai yana tsaye yana gani kawai a cikin da ha da ha da ha na ji da cikin na cikin azin kuma ko wani miliyan wannan miliyan yana shiga أنا ربك أنا ربك يا رب يا يا رب أنا يجي أبو ذر في هذه ربي الأعلى في هذه الكرة سبب قسم كلمة ربك كلمة شيء ana gaya wa an da a ji kyauta ba ana gaya wa abin da ba a ji kyauta ba ne rabu yasa ina tabbar da alaƙi cewa kun da kuma rasu da an sanar maswaya rasu ba ana annabi shi da mu rasu ce ba yana nufin ubangi shi da Allah da bai yana nufin sarki ne yana nufin inna kusai ya tune gudana ne da kake nan rasu din ko rasu ka ko rasu ana gaya wa gida shi da shi dan bai ce ana ilahu ka ba وإنما شيء يجب أن أفعلك كلمة مشتدة إيش أنا ربك يا أولاد فلا كان شيئا من شيئا إيش أنا أنت ربي الأعلى في جبل da wannan da yake nunawa shi a tsarin yana nan ya yi kuskuki a zarkadar da kuma ya canza ne yake mutum ya mai da da ya yi shi saboda haka ta wannan farko da cewa ya ga masa wanda ke wani ya yi barci a hankali saboda haka dole ne harkar kunci baya da wasu saboda kana cikin kunci na umar da shi na musamman da abin da ilimin da shi ko a wajen za su iya auna abin da ara da abin gaskiya da ba gaskiya ba na arka da ya kwafi da ya kwafi da musulun da ra'asar mali da na kusurki ba da ke sannan bayan waɗannan abubuwa da ya haka ba su nafi da auna hawa abubuwa da ya domin karfi shari'a da ke zai kiyaye duk abin da yake fahimta da wani shi ne a kan shari'a ma'ana shi ke kowar zuciyarsa wanda zai yi ya kawo zuci wannan kuma yake yi sannan za su yi kuma da za su yi ko bayan abin da yake fahimta ne shi ne rikon kuka su bayan da ribar ne zai na da haƙin jinsa kautar Allah ko ne da Allah da tsara. Wannan kuwa ya zuwa cikin hadisin Bukhari da Musa da ta yi a Abu Huraira a ba'adar sa ta da Abu yana cewa وما تقرب عقلي بشيء أحب إلي من تقرب ولا يزال عقلي يتقرب إلي من حتى أحب الحج أنا أبقى ياتي أحب بعد أما ما فذلك أريد إن كان نسب كانت عكسنا saboda farilla kana yi saboda wata manufa ta ga dan shiga aljanna ko ka kira na kuma ka san ba za su haka da shiga aljanna ba ba za su wani ibrahim ba da shi ba sai kana yi saboda kaunar Allah tunda kana yi za ki dan nan dan kaunar Allah ba da za ta yi da ke so ka ke ka wanda shi ne ya sa yake na ci da su ba shi da da wannan ba shi zai ce shi da wada har ya samu da kama domin shi ne shi ka san kudu da ke ce shi da yawaita ambatan Allah da tajaccen zuciyarsa yana maganin tambaya bayan ya wanke da kawo da dukkan duka faɗan nan na baya harshensa da harshen zuciyarsa za ta a nan da su ne da shi da shi za ka ga wani saboda yake ya zo na yayi layi da yake ba ba saboda zuciyar ne ga hasada ta ya na shi ta ba harshen da ake karya ake hannun ake tuba da harshen da shi da ya kana da harshen sai ka ware harshen da za ka yi karshe karshen ka da abubuwa da kuma harshen da za ka Ita wani zuciyar hasada da da wani da zuciyar da za ta kuka da ke da shi. Ita ta tsara tsada da yake cewa mafi arzikin rashin alkai da zuciyar. Saboda haka, sassu, nisa tsubaye, dandalin cikin harshe ba ta gari. Sai cikin harshe ya hasa cikin zuciya. alamar haɗuwar ciki da kuma kana baya ba ka tuna komai kana sai ciki sai Allah ba ka sai wannan shi da ya fara wal aunu fi dari ila da rabbi yake abubuwan da yawa da ne masu sahaba yake wanda ya shi bayan ya daura shi kan ya tsaya shi da abubuwan da za su hada kai masu da Allah yake ya daga ciwon ta abubuwan da ya faɗa zai dawo cikin duk waɗannan abubuwa da ne yake da su ya samu ya ga wata yi ƙwararru ka ka sai ma ka amma ba da ake cewa tsarin ciwon ka ya baro wani ya kama kan yi da abu na farko da ya kokari baya da sosa yanayi na ɗan adam ko na ɗan adam na kuskura yana aikata ma da shekarun sun ce sai ya ji ya fasu a lokacin da kuma wani abu na shekar na bidiyo masa saboda haka ta kuka wanda hanyar aka يحاول الداء يجاهد النفس لوقت العالمين ويتحدث مقامات sai in sha a da su sai ke kurkuru don uban cikin ta sai a gaba da da na kushi ne ka yi a ka yi ba da ta cikin ka zai ci sai kun shawa dalilin wannan cikin aisha sarrafa sai ya ne ya tsaya dogon tsumba kowace kowace kowace raka da karanta a kan kuwa kuma yi ba da wata a raka ya yi saukan ƙwari a raka a shida sauka raka a tara sauka raka a goma sha biyu sauka kuma a gaba daya har kafa su suka zuwa suna shi ya yi da ta ce a ba kai in ba ke kuma ce maka ya kura na kallon masu kamfan mutum su ba su kuma ta kara za ka wani ta da kanka ko shi a fara a kuma ta ce sai ma dai ne kuskuru na dare sarraka a kan da هذه الابتداء الثلاث والمذاكرة والكبائر كذلك منكم الاجتماع عدم التنفيذ هو ذات قتلت ذات كله وقعت على الكباية والأحشية ودارتها أمين وهذه Dake mutanen zamani ne su ba ibada suna cewa haka kawai mutum ya kan sarawa da kuma kwanciyar da kafin ta kan cewa da kuma da jiki ka karatu da yanka ka kai kuwaci wata ma da ta sama shi ko da ba bayan bane ko da ke fata ba in ja da nafi in har da ku a barka a daya sai kuku dare sai ka ma da tsoka wannan ba da da wa zai ta buɗe kitab a fita da imam nawawi imam nawawi ya kawo akwai ma wa'anda ke sauka cikin sahaba akwai masu sauka ɗaya sauka ta ɗaya da har ya kai akwai su sauka shi a kuɗi kuɗi yana sauka ta kusa sauka kuɗi da rana har ya kawo da Ismail bin Affan sai bai tsammani da abu daji a ba da abu hannunsa suna na cika kowace raka toka ta wani magana abu hannunsa da ya yi rikin lafiya ya gaba zai tashi a wannan rashin tashi da kwanta a kan kafiyar su ya yi toka cikin koka gaba ɗaya sautar da ya yi a rayuwar da mutum a cikin sauka wanda shi kuma ɗaya daga cikin ba da ya zama ko baya baya shi da haku shi kuma rayuwar da ya yi sauka a cikin kada wadda ta kan wani ma an samu a shi a tsawon rayu tsawon sautar da ya yi a rayuwar وممكن تتكبر وتأثر فيه بعد ما تبدأ الشيطان فكان الشكل ذات أو الشكل هي كانت أثرت لها أيضا الصوتات كان ذات أثر لا يشكي هو الشيء الذي ما تجي بايع وتجي بايع شر الخطر كانت أثر بايع تعرف فيها من الشاكي في والجعال أبا ذكرت المفرد كجعب أقول كوبا يطلع الناس أبخر ذاك وكيسي دوري جاي زي كتجا كتجا هاي حدا خلاص أنا كمان yawa duk da za ka san shi yari suka da shi yawa za su zarga dinari dinari ya suka shi wannan yari a mu ba mu da shi ne ba suka dinga jawa da amma ake da abinci karin faru wani ba shi ne a kanya sai yi raka a cikin saboda haka duk wani shafi magana da shi ne da wani shi ne ana tijari ko nafsa da wasu adami abin da ya sa ya ce ma da wasu adami ba a yi tijara haka a kokon kan ƙura'ani ko da shi ta mata ba da shi da suka ci ta Allah ko samun za ka yi ta Allah da shi ne asali sufi wanda ke kan hankalta bayan ya daga hannu ya ci hatta da ya tsaka mai ala yasa hadisi da muka karanta da shi wala ya zalu a kuma ta kawo mutum ya tsaba su a kan mutum da za a haɓar su saba da shi su a kuɗi da fasar da shi su a kuɗi da ya ɗauka shi da shi da ya ɗauka shi da da ya ɗauka shi da da ya ɗauka shi da da ya ɗauka shi da saboda haka kawai ka yi saukanka da Allah ya fi ka Allah da wakadan aka tabbata ta idan wani ya kawo ma bukata ko biyan goma ya baka kawai ka zo da shi ويتحدى مقام التنجي ويتحدى ويتحدى ويتحدى يجب أن الكبار والمعادل يتكاوى وضعين يسميه كل من سوى أبو إسماعيل الحاضري ثم لا تستطيعون وتنكشف الشمس ذكر قد akwai shafi cikin mawaki ya kawo makamu da ta yi cikin wannan akwai wani shafi na azumar sha'awa ya kawo makamu da wannan abin da ake nufi da makami wani matsayi ne za ka tara na kusanci da Allah irin matsayin da ma'aikatan gwamnati a ce wata ana biyar da gaisuwa kaza ana cikin akwai ya fi da kuma kofi da ake fiye da aiki kana kuma ba ke yadda ba ta kashi na kofi a kowane aibatun da ke kana ba a can kuma ta da su turanci da su da za ta ma da sun fara su kwanani suna faɗa wani kuma aikacin gwamnati su kuma tunanin sa ne a ɗauke shi aiki da sun fara su ke fara shi kullum tunanin kwanci abin da kuma يجيبه يجيبه وكان يكون يمكن وانا كيف ممكن تمشي لعنك تدرك نيمة مقامي لا يشي أكد نيمة مقام بيك يسلو أفانا إيه وشي كرم لكن نيمة مقام Muka yi kusa kusa da sani a kan kowace gaba sai a yi alƙalba. kamar kai ne kayi kayi a ka kasa da ya ya fi shiga kalwa na kwana da ko na wata rasinka shirinka da sarfiya mushinka ya san da in an ja za a taka wa hamshi sai da wannan da kan wata magana haka ma kasa a shan مكان هو ده الشك فيه والمقامات بدلوك ان من من جاء عليك لا تنوى تقول انا دي من الدين هو الكتاب لا تتركيا الكتاب انا اصدق فوش كما الكتاب لا يا فأسوأ تجسيم أن المقامين خوف وجاء شكر وصبر توبة الوقت بدون ده محبة بين المحبة أعطيه مقام تخوف شوف ثلاثة سنين وذاك وذاك مقعدة أكا رجاء رجاء باكا تفهم قوم يعني هو كان الجنيه ده مقوم قمنا بين مقعدة Allah da kake tsoro, Allah kake kamata. Shukuru kuma koyin shi gana shi ba ka da wata kama. Wanda ya kai wanda kamar baya Saboda ya fi kan Allah ba ya saboda cikin kayan hatta shi da kayan saboda kuma haku shi da duk wani abu mara da ne da nika kada ka bari wani ne in ka kuskura wani ne sai ba ka in ka kuskura wani ne sannan tawbatin tawba bayan a baya kuma ginshiƙin wannan tafiya da duk ne kuma kuma shi ne da kasance za su yi da a rai ko da akwai shi a ko da Allah ya ma da kuma mutane sai a kuma da ya ma da shi ne su alamar cewa ba ta su shirya za ka iya kyautar komai in ka san cewa ko ne abu da za a dauke ka da shi da ka cewa ka ya ji ba a ba da توقف أخذ جاء وبدأ من عمل يجابنا لمن يتحلنا كأب تسوك لا ركب ما يقوم وجعل هذا يتوقعون بك مع الشكاية فقد هكذا من ذاتي يسيحك فقد هكذا duk kai kawai da wani abin da ake daura ma shi ya daura ba za su iya kowa ba ko kuma riga ga shi kake da ba ina ga shi da da kake cewa ko ya dan ba amma a alƙalƙa shi da ya yarda shi ruwa ba ya da ya san ba ya in shi ba ta amma da ya baya nema da ya zo da nauka bai jumle mahabbar mulki ko ba Thank you. القاضي آيات الكسورة أن الكسورة وذلك تكون ترشيدا ترشيدا من أحكام idan ka ci cewa a zuciyar ka sai abin da kake so ka yi da Allah a saka a ranar da ka shi ne mutum mahabba da hadisi da mutum da yake cewa rai ta da abu da ka kafa mu da kuma su haɗa ku shi ne mutum mahabba ya tsuku shar ya tsuku shar da mu'amala yarda bi ma qaddara da da yake kuma dai dai dai wa Allah shahidin ka wanda yake tare da kore sai amala da ya Ma'anar wannan kuwa shi ne idan duk abin da duk abin da ya kasance tsakanin da ya hamsa a cikin haka yake a tsafin sa har ba zai yi a samu samar cikin mu'amala haka nan duk mu'amalar da ya kasance mu'amalar da yake da mutane yadda mutane suka san shi a fuska da dangan haka yake kuma a ciki amma lokacin da zai iya faɗa wa wasu mutane wata magana ta zama da magana kawai da yake ko kwanan shi da shi da babu saboda idan ya gaya wa wannan maganar da zai ci daji kuma a zuciyar da shi ba haka ba shi an ka da sani an ka tashi da ya riga saboda kasance tsakanin ka da jama'a zahirin ka da suke gani ba su yi kama ya zama haka tsakanin bai wa irin mu'amala da yawa sai ka mutu sanin da ran suna fara da shi a duniya amma maganar gaskiya ba ya da a da jajen kuma su wata shi ne da su shafi da su fara yadda da makasar kanka ne an ce da gaggada sai an yi da abinci a kan da kan da shi magana da da amfani da baya يكون عند ذاك عارفا وإن أظننا وكان ستة إلا يشير حرب شيء عارف المعارف يحب في طريق المعارف tun daga wancan go zuwa wannan koyi in ya kwatanta ya aika da alhaki a wannan lokaci da su da mu'arfi da sai za muka ce shi kubanci daban sannan kubanci da ne mu'arfi murshidi mawatsi da ɗaura kan hanyar kasar amurka ba kirga farko ana bukatar nemo arziki sai sai arziki da ba su yi shi ne farkon sa sannan sai da dole nan da wani shi da shanta da abubuwan da ne shi karshe ne ya ta suka da su ka san wani kuma zai zama ko kuma abin da ya zama ya fi zai zama ta ba ba ba shi ba ya suka ce da shi ne mutumin da bawon Allah ya tura da isa a kusurwar mutane na cikin ba misali bawon Allah ya kai da rai idan misali kana cin yanzu kusanka a harkokin yara kashi talatin cikin ɗaya kashi talatin a harko da ibada sai ka zamo bawan yara a kashi sabarai kuma ka zama dubuwa da kanka a lokacin da duk amalanka da yi da yi na Allah da ka zama bawan Allah shi ke a Allah shi za ka ke ji ana gaya wa annabawa bawan Allah إنه لما قام إنه لما قام كده أمين بس أعطي جنات وأعطي بحق جنات ما نعطي بعض جنات بعض ما بعض موسى بعض جنات كده تشوف ما تشوف وكتيك كشاب حانا أكاد وأكاد بعض كان بعض فالوقت ده كان sai turin na hannu gaba daya za ta zama masan an ba ta zama bawa ba a abu mutane magazan kuku abu duniya ka zama kuku kuma ta ka yaran ka abu garin ka kai ka tashi wata zama bawa kowace wajen kuku wani wani tsawon Allah kalarin kan da ba shi ya shi يذكر عنك ما عنك من أتقاك فهو كده فهو فهو كده فهو من أقول نظام أقول كويس قول أنت كنت كيف هو أنت نظام قوة ليس هو فحقه المدافع والمدافع هو أنني من الله من الرضا والعفة من الرضا أكبر الألبة هو حقيقة هذه الشدة بالألبة يكونش بالضباب بالإذن بالشدة تشربه بحضرته وفي حضرته في حضرته حتى يكيك لا ترك كاكا da ka zama bawa ɗanka sai da iwar ka in ka biyo wa nabara shi aka kira wa nabara hadara su ba na ka ɗauka ta wa babu ubudiyya ta wani ko ta wani abinci ba ko da ka shige shi ko da shi ne ka biyo wa nabara والشفاء ومشروع الحالة الثانية لو الاستفاء استفاء لنا ثمر ولكن الله يستفيد فأنت أبدا سبحانه وتعالى الله وتستفيد من الملائكة ومن الحق إذا تحقق آدم وأورث الكتاب الذي نطق بين هو يستفيد إليه بدون مقامين يتبنى zuciyar da ta na kusan tsayi da baya da cikin a cikin a gudu ta amfana da cikin da ta zara a baya da sabbi na sun da kuma da ke da ya sai a cikin da kwace ba a fara gaya gaya gaskiya cewa gaya kuke aiki tare da da na biyu da kuke da suke son ba a kamar shi wannan abin da na ambata na usulun ba da son da usulu kuma na tarbiyya da biki da kushiri da hawa hanyar san Allah ya ce cikin wannan akwai kusurwa abu ya tuyu a ba a da rasu kusurwa مع ثلاثة أصحاب بتفرقك الساعة تريدوني بريدكم بتفرقك الساعة هو مشاعركم هو مشاعركم مع ثلاثة أصحاب هو مشاعركم ولا تجدكم هو مشاعركم فعاد من حاجة إلى أدن بيتي على عدد المسلمين صح؟ amma ga maganar gaskiya da saboda mutu da aka tambaye shi na wani ya da da yake da yi ana bai sa saboda shawar da dabe yasa in ka buga sunansa muhammad za ka ga ya ba ka gani saboda sunan yana ɗauke ne na adadin a kai su da wuta wanda ya san misali na a bagada a yanzu kusa sai akwai jini da kusa kowace jini a bagada duk goma kowace ya goma in ka ce ni kana da tafi arba'in arba'in da goma in ka ci ne kuma da cikin karshen da ke da ba akwai dalo suka mutu dalo da mutum dalo sun sama idan ka ɗauko buk talatin ɗin ka ba wa ta bai kuma kowace goma ya zama gari kana da dabbun da dabbun ali kuma ɗaya ne kaga kana da zarkiya kana da zarba ya zama da yi uku da ruwa in ka rubuta akwai haru a cikin nama idan ka rubuta ha yadda ake karanta to ha mutum takwas takwas idan ka haɗa shi da biyar na ruwa takwas da biyar goma sha uku ba goma sha uku ba biyar ga takwas nawa goma sha uku in ka haɗa da arziki ba عدد حرف وقول محمد عدد عدد بيتكلم والنسكتكلم أما رأي إذا كتب جنا نسل هو أبياته أبضاء عدد وعدد يبقى عنه ko zuwa zarkatu zuwa zarkatu na kuma daya da baya in kai lissa ba adadin bautuka wato bautuka da yi bayani a kai su ne kai su da bautuka daga inda ya ce kuma abu ya su arba'a da arba'a da wata kwafi ma a salatu da alfuhu kusurna zuwa zarkatu kana da kayan da bautuka bayin da ta سميت موت المسيح الحليم لا أقصد بسنا الحليم معناه ذلك مش مش جدة مش جدة يوم الدين المطيبات حاجة هذا التوحيد أتفاجئ أن تدور عن الفكر وتفكر يكون دون ان يكون بعد ya ce ki ibadarsa babin muhabba sannan ya ji wata hanyar cikin koyi da fitoci a wakadun mafa shi a da dawa da bakku na tsari da ana ina roƙo a wajen ubangiji na da amfani wannan zaɓi kuma da kuma a tattara kowane shi a amfani da shi selama jadi dari ahli kata dari dari hakimat mengenai selama dia kerana dia demi magamu al-Quran dan Allah akan dapat terus juga bersama dan Muhammad ibn Abi Bakar bin Sa'ad yaitu Ahmad bin Ya ayat hadis ini disebut hadis sahih Alhamdulillah Azim Menyesuaikan hadis anan ya dalil jadi itu ketika saya berkata kepada Allah dan berkata kepada Muhammad SAW dengan al-had dan kedua dan kita Thank you. Thank you.